barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin barin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci mai albarka na juma'a a yau 26 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1440 wanda kuma ya zo daidai da 31 ga watan 5 miladiya ta 2019 a wannan a yammaci da muke da wani majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin surat taha inda muka kwana akan aya ta nawa ne za mu tashi walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma <clears throat> kuma yau shine jajiberan wannan karatu insha Allah kamar yadda muka saba mukan fara an sa wasu tambayoyi kafin mu shiga karatu akwai wanda ya rubuto yake tambayar cewa a musulmi sun ce ba sa bautar gumaka amma kuma in sun je makka suna sumbantar hajarul aswad to ban sani ba shi musulmi ne ko kuwa to in musulmin ne ba ba musulmi ba ne za mu ansa masa musulmi suna sumbanta hajar aswad suna kuma dawafi a ɗakin kaba domin biyayya da umarnin ubangijinsu wanda suke bauta masa wanda ya ce su yi hakan ubangiji wata ala shi ya ce a yi hakan ba wai shi dutsen ne ce a yi masa haka ba kuma ba ana yin haka don shi dutsen ba ne sai na umar lokacin da ya zo yake shafa shi yake cewa inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa walaula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk sai na umar yake cewa na san kai dutse ne baka cutarwa baka amfanarwa to baka amfanarwa baka cutarwa ba dan naga manzon Allah yana sumbantar ka ba da ba zan ka ba sauraka biyayya ce ga Allah subhanahu wata'ala ba wai bauta wa shi dutsen bane ka'aba da Allah subhanahu wata'ala ya umarni a yi dawafi wani dawafi Allah ake yi ba ba ka'aba ake yi ba ubangiji shi ya ce a yi kamar yadda aka mala'iku aka ce su yi sujada ga adam ai ba adam suka bauta ba mala'iku suna bauta ma wani ne ba Allah ba Allah kaɗai suke bautawa amma an ce su yi wa Adamu sujjada sun yi saboda biyayya ga Allah subhanahu wataala da haka duk abinda ubangiji subhanahu wataala ya ce ka yi to yin wannan shine bautarsa shine bautawa Allah masu bautar gumaka ko masu bautar duwar watsu suna bautawa duwar watsu ne a gurin cewa su duwar watsun su za su yi musu su za su amfanar da su su za su cutar da su suna ga wannan dutsen shine abin bautar su ce ina Allah ku za su nuna wannan dutsen ce man fa'ala hadha bi alihatikum ya ibrahim waye yazo ya abin nan anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim lokacin da annabi ibrahim ya rurusa ya rurusa gumakansu suka suka ce ibrahim kai kai haka da allolinmu sauraka wannan gumakan nasu su ne allolinsu haka shi ko musulmi ba ya da wani abun bauta in banda allah subhanahu wata'ala shi kadai wasu na ganin cewa kamar annabi musa shine wa ga annabi haruna domin in ba haka ba ya zai kama kansa da gemunsa yana ja domin annabawa su ne a gidan tarbiyya da ladabi da wadda ba magana ce ta ilimi ba magana ce ta ilimi wani farko dai ba waye ce maka annabi haruna shi abin da musa shi ne wa duk wanda suka san marubuta tarihi ba wanda ya rubuta haka jan gemunsa da jan kansa wani wani abu ne da yake yanzu cikin bacin rai ganin cewa an shiga hurumin Allah subhanahu wataala wanda ya shiga cikin hurumin Allah yanzu ba girmansa ake dubawa ba annabi Musa ba zai tsaya duba cewa ai na ne ba ran girmama shi yana duba girman wanda aka keta alfar masa shine Allah sama yake da wansa sama yake da koma wane ne saboda maganar cewa dan yana wansa ya zai jage mun sa ba zai ladabi ba ina ladabi yana ganin cewa an da wani abu ba Allah ba shi ake bautawa bayan wahalhalun da ya sha a baya wajen ya kubutar da su daga fir'auna da mutanensa daga nan ya je nan ya dawo kwana arba'in ya zo sami sun koma bautar gumaka kuma ga haruna cikinsu abin ya tayar masa da hankali kakkamanta cewa allina a taura ne a hannunsa allina a taura da maganar Allah ce maganar Allah ce a ciki amma watsar da su ya yi bai sani ba za ka ce to ya zai watsar da alluna a taura yana annabin allah saboda wannan yanayi ne da yake ciki kusan ya fitar da shi daga yanayin hayyacinsa saboda ka yanayin wasu abubuwa ne cikin bacin rai shi yasa allah ce falamma sakata a musal gadab a khadal alwa da fushin ya tafi sai ya koma yana tattara allinan yana ɗauka ya dawo da su hannunsa sauraka wannan kawai don ya jage mun saka ce wai ya yi rashin tarbiya na magana rashin tarbiya to sai ka ce ya yi radda tun da ya zubar da allina sai ka ce kuma ya yi radda ya zubar da allina ka duba ka ga me ya jawo hakan shi ne an sarka an ce gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ana kwana uku ba a ɗora sanwa ba kuma an ce yana da yawan kyauta tun ma ba a watan ramadan ba to yaya haka na eh. to shi ya <coughs> ah, shi ya zaci cewa in an ce annabi yana ana dora sanwa ana kwana uku ba dora sanwa ba saboda talauci ne da da rashin ba yadda zai yi ba wannan ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya wadata shi wajadaka ailan fa sai mun sami kamar ba ka da komai muka wadatar da kai Allah ya wadatar da annabi sallallahu alaihi wa sallama to amma duk abin da zai shigo hannun annabi sallallahu alaihi wa sallama bayarwa yake baya barin sa haka da an zarar ya an kawo sai dauka bayar da an zarar an kawo to za iya zuwa dan samu tsaiko wani lokaci ba kawo ba ko kuma da an kawo bayar saboda ba wai ya rasa bane yana samu amma kuma yana bayarwa yana samu yana kyauta don haka menene a ciki na ya za a yi haka ta faru kai ma da kana kyautar haka za ta faru a gidanka ka rika bayarwa ka samu ka gani <laughs> ya halatta a bisa koyarwar sunna mutum ya baro jihar sai zo ta jihar domin itikafi idan kawai kawai saboda falalar wani masallaci ko wanda bai halatta mutum ya tattaki daga gari zuwa gari saboda girma wani masallaci ko masallaci uku ba annabi sallallahu alaihi ya hana shaddun rihal mutum ya dida mara kawai tattaki saboda girman wani masallaci ko daraja tashi wannan ba ba yadda yadda wannan ba amma akwai wani abu wanda ba wannan ba wanda shine yasa ya taho daga jiharsa misali ko watakila akwai wani ilimi da zai samu ko akwai wasu mutane da zai zauna da su a cikin masallacin zai karu wajen karatu ko wani abu wato ko wani dalili ba wai girmama ganin cewa wanda masallacin ya fi lada ko yana da wata darajar da tafi wanda ya baro ba to wannan babu komai idan dan wannan zai zo wani wata manufa ce wani abu ne wanda yake so ya jefa tsuntsubi da goge daya ya zo ya samu itikafi kuma watakila ko akwai karatu ko kuma ya zama in a can ne ba zai iya itikafin ba kasance in a can ne wani abin zai iya ɗauki masa hankali ko zai iya samun shagala ko wani abu daban ya ga cewa in ya sake guri to zai iya samun nutsuwa ya bautar Allah wannan babu komai amma in doguwar tafiyar ta ta'allaka ne kawai da shi karan kansa masallacin yana jin wata falala da yake da shi sama da sauran masallatai wannan shine ke yana shine ba ba yadda ba me hukuncin mazinaci mai aure sallah da mazinaci mai aure da mara aure duk mazinata ne ba ba wani fifiko tsakaninsu kowanne laifi yawa Allah kuma kabira ce babba yayi sallah ana son za a sa in limami ne za a ba ana son a samu adali a samu mutum wanda ba fasiki ba mutumin kwarai wanda mutane za su girmama shi limanci shugabanci ne babban shugabanci ma ba karami ba ta zai muku jagora ne akan wani rukuni daga cikin rukunan eh, musulunci rukuni na biyu bayan kalmar shahada to wanda zai ja ku a cikin wani al'amari yana da kyau ya zama mutum da kowa ya nutsu da shi ake kanin girmansa ake darasta shi to wanda yake fasiki ya yi abin da darajarsa da mutuncinsa zai zube bai kamata a ce shi za a sa ya zama shugaba ba ba wai don sallarsa tana ba ta yi ba ko limancinsa in yayi bai yi ba a in yayi limanci limancinsa ya yi ribancin fajiri baya fajircinsa yana kansa sallarsa kuma da ta yayi ta kowa da kowa ce shi yasa an yarda mutumin da yake shugaba zalimi fajiri mugu in ya zama shine shugaba shi yake jan mutane sallah ba za a kaura cewa masallaci ba ko a kaura cewa sallar jam'i ko ta juma'a saboda shi sai a je a bi shi sallah abinda yake na sallar da yayi ku yi tarayya gaba ɗaya a cikin ladanta laifinsa kuma yana kansa da za mu ga cewa magabata sun kasance suna bin wasu azzaliman shugabanni a wancan lokacin kamar irin su hajjaj ibn yusuf al-thaqafi akwai da zai ja tawaga ta alhazai ya zama shine amirul hajji amirul hajji a wancan lokaci shine komai shi yake jagorancin sallah a guraren da ake ayyukan hajji amina da arfa da muzdalifa da sauransu to a lokacin akwai irin su abdullahi ibn umar akwai irin su ƴaƴansa irin salim suna tare da shi kuma suna bin shi sallah ba wani wanda yake yadda ya bin shi sallah duk wanda ya shahara da zalunci da zubar da jinin mutane ba bisa haƙƙi ba amma kasancewar shi ne shugaba to ba za su iya daina bin sallar jam'i ba saboda zaluncinsa da haka in ya kasance shi wannan wanda aka shaidar cewa ga halinsa zabar zaba za a yi a nada shi limanci to bai dace a sashi mutum farko amma in ya kasance limami ne da ko dai masallacinsa ne ko kuma a'a shi mai masallacin ya ce shi zai saka ko 'yan kwamitin sun sa sun ce ba za su cire shi ba to ba za ka daina sallar jam'i ka daina zuwa juma'a ba saboda shi za ka je ka yi sai da idan akwai wani masallacin kusa da kai inda za ka fi nutsuwa kana iya ka je amma sallar da ya yi da kai ba ba ta da wata matsala sallar ta yi wanda yana tambaya ne ke cewa a kisar annabi adam alaihi salam a cikin wannan suratu taha da kuma waɗansu wurare a cikin alkur'ani an nuna cewa shaidan ya yaudara annabi adamu ya ci bishiyar da aka haramta masa ci shi ne ma har aka fito da shi da gidan aljanna amma a cikin suratul bakara tun farko Allah subhanahu wataala ya gaba mala'iku cewa zai sanya shi khalifansa a bayan ƙasa to yana son a ƙara masa bayani game da wannan to yana ji wani makararre ne eh, wani makararre ne eh, ka makara saboda haka abinda zan ce maka ka je ka nemi farkon karatun eh, akwai an saka nan ba wani bayani zan ƙara maka ka zo a makare menene hukuncin musulmin da yake cikin damuwa ta rashin nutsuwar zuciya sakamakon yawan wasuwasi da shaidan yake masa a koyaushe wanda har ya shafi ayyukansa na ibada to wasuwasi babu shakka daga shaidan ne shi ne wanda yake wa mutane wasi wasu su fi su dorin nas shi ne babban makamin shaidan wajen sa maka sake-sake a cikin rai kuma galibi kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya nuna sahabbansa yana yin haka ne ga waɗanda suke da imani baya yi wa waɗanda suke mutanensa ne su ya riga ya saye su shikenan su waɗannan sun zama nashi sai dai kawai ya ba su assignment su ma zai su wani abu su ma zama shayadinul insi yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawl ghurura dai su je su yi taiwa junansu amma wanda yake na kirki wanda ga alamar imani a zuciyarsa to su yake damu da irin wannan wasi? kucin da sabon annabi sallallahu suka koka masa yake cewa kuna jin haka a ran ko suka ce sai zaka sarihul iman to wannan tsantsar imani ne imanin ka ne yake so ya farauce ko ya sace maka inda a ce babu komai a cikin zuciyar sai abinda shi yake so ko bukatunsa ne a ciki ba abinda zai dame shi da kai farawo baya zuwa kango da ba komai a ciki ya dare ce zai je sata kaga ya je guri to yana tsammanin akwai wani abu mai tsada akwai wani abu mai daraja a gurin ya sace sauraka tun da har ya kai ma farmaki da wasu wasu wasansa to wannan shi wannan alama ce ta cewa zuciyar tana da kyau shi yasa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama da wani yake gaya masa cewa yakan ji wani abu a ransa da ya furta wannan abin gara a ce ya sun tumo daga sama wato gara ya halaka ya mutu da a ce bakinsa ya faɗa abin da zuciyarsa take saƙa masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to alhamdulillahi alladhi radda kaidahu ila alwaswasa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsayar da kaidin iblis a waswasin kawai ya zama na ba zai yi wani abu a bakinsa ko a aikace ba wanda zai nuna iblis ya yi nasara sauraka yayin da ka ji irin wannan ka nemi tsarin Allah daga iblis kuma ka kawar da kanka daga wannan wasu wasuwasi ko ma me yake saka maka ka fitar sha'aninsa in a cikin ibada ne yake yawan sa maka kokonto to ka rika watsi da kokonton kada ka rika aiki da shi duk abin da zai gaya maka a cikin wannan kokonton to ka dauke shi da wani da wani muhimmanci in sallah kake ke riya maka cewa ko alwalaka ta kare ci gaba da sallarka kada ka bar sallarka sai in ka ji wani abin da tabbas alamar karewar alwala ce amma dan wasu wasu sun saka fasa yin sallar in in ka yake kawo maka cikas ya ce bi kai ko uku kai kawai gina akan abin da ya fi maka rinjaye a zuciyarka ka watsar da da wannan kokwantan da yake ranka wannan shine zai magance maka shi in yayi ya gaji to watakila zai tsahirta maka amma in yana yi maka wasu wasun kana yadda duk wani abin da ya saka maka ka yadda in alwala kake sai ka kusa gama alwala sai masa wasu cewa ba daidai kai faro alwalan nan ba ko ka yi tsallake sai kuma ka dawo farko sai ka je za ka wanke kafa sai ce ka tsallake shakar hanci ko wani abu sai ka kuma wa farko to shi kenan sai ka yi wajen minti nawa kana alwala ko sai ka gama ka je za ka yi kabbara kawai sai ya gaya maka cewa anya a bayan hannunka ko ba wata lam'a da ta bushe sai ka dawo ka sake alwala to haka zai ta maka amma ka watsar da shi ko me zai saka maka kawai ka banza da shi to alama ce cewa kai ba za ka wato miƙa kai buri ya hau ba ba za ka ba shi dama ba to wannan zai sa wasu waƙin ya maka sauƙi babu matsala ga mutumin da yake itikafi ya fita ya sayi abinci a waje ah, babu komai don mai itikafi ya fita ya nemi abincin da zai ci to ba zai zauna da yunwa ba sai dai akwai mai kawo masa zai kawo masa inda yake itikafi to wannan shi ya fi dacewa amma babu babu laifi don ya fita ya je ya nemi abinci ya ci ce na أعوذ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى اصبر على ما يقولون وسبح فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى الله يقول ولولا كلمة سبقت من ربك ba don kalmar da ta rigaya ta gabata daga ubangijinka ba wa ajalin musamma da kuma wani ajali wato wani wa'adi wanda yake kayyadajje lakana lizaman to da azaba saukar musu da azaba ta zama dole wato ubangiji subhanahu wata'ala yake bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana a cewa ya halaka al'ummomi a baya da yawa amma su waɗannan ubangiji subhanahu wataala ya kyale su da cewa suna yin abin da ya cancanci su ma a halaka su abinda waɗancan al'ummu da aka ambata da ubangiji subhanahu wataala ya halaka su abinda suka yi halaka su shine abinda su ma waɗannan suke yi mai waɗancan suka yi aka halaka su ne cewa annabawansu da ƙaryata su da ƙaryata ayoyin da Allah subhanahu wataala ya ku annabawa da su to su ma waɗannan yanzu suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sun ja da shi sun karyata shi sun cutar da shi saboda sun yi abin da za a su ma za a halakar da su to amma ubangiji subhanahu wataala bai halakar da su din ba shine anan yake bayan Allah yake bayanin abin da yasa bai yi hakan ba abin da ubangiji yasa bai yi hakan ba Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddara sabaqat walaula kalimatu sabaqat min rabbika ba da wata kalma da ta riga ta gabata daga ubangijinka ba ubangijin ya riga ya tsara komai tun lokacin da ya halicci duniya ya tsara waɗannan ga irin rayuwar da zai ba su dama su yi ga sanda zai ga ayyukan da zai ba su dama su yi ga kuma abin da zai biyo bayan ayyukansu za su yi ayyuka a nan iri kaza iri kaza daga baya kuma ubangiji bane wataala zai musa kayya iri kaza a ciki ba a tsara cewa wannan al'umma za a halaka ta ba Allah bai yi wannan tsarin ba kalimarsa ta riga ta gabata a haka an riga an kaddara musu haka rayuwarsu za ta kasance wa ajalun musamma akwai wani wa'adi sananne kayyadajje da ubangiji subhanahu wataala ya riga ya ajiye musu na halakar da su amma ba ta irin waccan hanya da aka halakar da al'ummomin da suka gabata ba ko dai ta hanyar ubangiji subhanahu wataala a nan duniya waɗanda ya ƙaddara wa hallaka su a hannun musulmi su a kashe su a wajen yaƙi da haka cikinsu a kowaɗanda tun a yaƙin badar irin su abu jihar irin su bayyata ibn khalaf tun a yaƙin badar aka kashe su wa kuma tabnu abi mu'ayyid tun a yaƙin badar su aka kashe su a lokacin ubangiji subhanahu wata ya fara ɗanɗana musu hudar abin da suke yi wasu kuma lokacin mutuwarsu in sun zo mutuwa dan za su fara ganin azaba kuma su gin kabari har kuma lokacin da alƙiyama za su tashi kaga kowanne akwai sanda ubangiji ya riga ya kaddara masa shine ajalun musamma din ajalun musamma adafi ne akan kalimatun laula kalimatun yadda maganar take laula kalimatun sabaqat min rabbika wa ajalun musamma lakana lizaman kuma saboda tsayuwar wato aji aya kule da aya take tsayawa da alifun maksura idan aka ce da kana lizama abin zai zama akwai za ta tsaya da tanwini ne to shi yasa sai aka kaddamar da lakana lizaman shine jawabin wa ajalin musamman din shi kuma ma'tuf din aka jinkirta shi amma ka zo wajen bayani ko wajen fassara ce walaula kalimatun sabaqat bir rabbika ba dan kalmar da ta riga ya ta gabata daga ubangijinka ba wa ajalin musamman da kuma wani wa'adi kayyadajje lakana lizaman to da azabtar da su ya zama tilas wato da tun anan za su ga azaba ubangiji subhanahu wataala zai saukar musu da ita wannan ayar hujja ce ga waɗanda suke karyata ƙaddara kamar mu'tazilawa kamar qadariya waɗanda suke cewa babu ƙaddara wato ubangiji bai rubuta komai ba komai ka ganshi yana faruwa sabo fili ya faru can a baya ba inda Allah ya rubuta wannan ya aji wannan aya da ire-iren su da suke bayyana haka suna nuna cewa Allah subhanahu wataala yana ƙaddara abu kuma yana gudanar da abubuwansa gwargwadon yadda ya kaddara laula kitabun min Allah sabaq lamassakum fima akhadtum azabun azim kica laula kitabun min Allah sabaq ba dan wani abu da Allah ya riga ya rubuta ya riga ya gabata ba to da abinda kuka karba din sai azaba mai girma ta same ku a dalilinsa sa to ubangiji ya riga ya rubuta cewa haka ba za ta faru ba saboda ubangiji ya yafe muku don haka akwai wannan kuma irin waɗannan ayoyi suna nan da yawa waɗanda suke nuna ubangiji bani wata'ala yana barin mutane saboda wata ƙaddara da ya riga ya tsara musu har zuwa lokacin da wannan kaddara za ta cika qul ma aba bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadhabtum fasawfa yakunu lizama ce ba dan wani abu yasa Allah yake rabu yake wato rangwanta muku ba sai dan addu'ar ku addu'a da kuke ta yi kuna roƙon Allah A ko lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da wani wata musiba ko ta annoba Allah ya saukar da ita yana da suke zuwa su ta roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a Allah ya janye musu ya addu'a Allah ya dauke musu sai kuma an dauke musu sai kuma su koma su koma abinda suke yi suke yi su ci gaba da inna kashiful azabi qalilan kuma aidun ce za mu dauke muku azabar dan lokaci amma za ku koma za ku ci gaba da abinda kuke yi to wannan addu'a ita kan sa ubangiji subhanahu wataala ya rangwantawa wasu daga cikin bayansa wanda sun cancanci abinda suka cancanta na azaba sannan Allah subhanahu wataala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam fasbir ala ma yaquluna don haka kai hakuri akan abinda suke fada wasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi tare da godewa ubangijinka qabla tulu'i shamsi gabanin hudowar rana wa qabla ghurubiha da kuma gabanin ta. wa min wa min ana'il fasabbih a wasu lokatai na dare kuma ka yi tasbihi wa atrafan nahari da gefen yini da gefen wuni la'allaka tarda domin ka yarda da sakamakon da za a yi maka ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da cewa ga abin da zai yi bayan ya gaya masa cewa babu wani wanda zai halakar cikin waɗannan magabta nashi da suka tsangwame suka tsangwame sahabbansa ubangiji ba zai halakar da su ba kafin lokacin halakar su kafin lokacin su yayi to sauraka zai bar su ila za su ci gaba da abin da suke yi da wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da takura sahabbansa da wa danginsa to haka yayi hakuri yayi hakuri ubangiji ya kwadaitar da shi akan hakuri ya hakurkurtar da shi ya kuma zabrar da shi akan cewa ya ci gaba da yin abin da yake yi na kiransu zuwa ga bautar Allah subhanahu wata'ala da isar da sakon da yake da yake kansa ubangiji ya dora masa ne isar da sakon Allah kada abin da suke yi masa ya zama na ya sa shi ya gwiwarsa ta yi sanyi a'a ya yi haƙuri fasbir alama ya korona ka yi haƙuri akan abin da suke gaya maka za ka ji kalmomi na ƙaryatawa suna kiran ka makaryaci za ka ji abubuwa na izgili za ka ga abubuwa na rashin kunya za ka ga cutarwa gare ka za su gaya maka sunaye iri-iri za su ce maka matsafi za su ce maka boka za su ce maka mawaki za su ce maka mai taɓin hankali ba abinda ba za su ce maka ba to kada ka gaggauto musu da azaba kada ka damu da abin da suke yi maka fasbir alama ya kunu ka yi haƙuri akan wannan abin da suke faɗa akwai lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya yanka musu don haka akwai waɗanda cikinsu za su yi imani akwai kuma waɗanda ubangiji subhanahu wataala yanka musu wannan lokaci har sai sun cinye shi don haka kai ci gaba da haƙuri me za ka yi ya taimaka maka akan wannan haƙurin shi ne wasu wasabbih ka. rabbika yi tasbihi tare da gode wa ubangijinka wato ka tsarkake ubangijinka tasbihi shi shine tsarkake ubangiji daga dukkan wata tawaya tare da masa godiya da tabbatar masa kamala tare da cikakke soyayya da girmamawa wannan shi ne abinda ubangiji subhanahu wataala ya umarce shi da shi ta yaya zai yi waɗannan abubuwa ta hanyar yin salloli yayi sallah qabla tulu'i shams kafin hudowar rana su ce sallar sallar asubahi wa qabla ghurubiha da kuma gabanin faɗuwar rana ita ce sallar la'asar. ubangiji ya umarce shi da ya kiyaye salloli waɗanda suka ƙunshi girmama ubangiji subhanahu wataala kamar da Allah subhanahu wataala ya ce wa sabbi bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar kai tasbihi tare da gode ubangijinka da yammaci da kuma safiya to wannan abin da zai taimaka maka wajen ka samu sanyin zuciya wajen ka daina jin damuwa daga abin da yake kake gani ko kake ji ko ake yi maka ko ake yi wa mutanenka sauraka dukkan wani wanda zai shiga cikin wata damuwa ko yake cikin wani aiki na alkhairi amma aka sako shi gaba ake so a ga cewa an kawo ƙarshen wannan aiki da yake ko an taɗiye shi to abinda zai yi shi ne wannan abu da Allah ke gaya manzansa ya yi haƙuri ya jure ya kau da kai ya kuma nemi tallafi ya kuma nemi taimako daga Allah ta ya zai nemi taimako daga Allah wajen ƙarfafa alaƙarsa da Ubangiji subhanahu wataala yin salloli da suka kunshi tasbihi da zikiri da ambatan Allah wanda su ne abin da su taimaka masa ya yi na amonu sta'inu bis sabri was sala Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani ku nemi taimako ta hanyar haƙuri da kuma sallah haƙuri da sallah su taimaka maka akan duk abin da ka saka kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila salah duk sanda wani abu ya tasowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya turnuko masa to sai ka ga ya zabura zuwa sallah ya ce arihna bis salati ya bilal samar mana hutu samar mana raha ta hanyar sallah ya kai bilal kira sallah mu je mu shiga sallah mu samu nutsuwa mu samu kwanciyar hankali haka babu wani abin da zai sawa mutum nutsuwa da kwanciyar hankali na zuci kamar sallah ya haƙuri kuma babu wani abu da mutum zai ɗauko a rayuwarsa ya ji cewa wannan abin aiki ne babba kuma aikin alkhairi yaga kuma waɗanda suke kiyaye da abinci ko ina sun kewaye suna kokarin su ga sun lalata wannan aikin nashi babu abin da zai taimaka masa irin karfafa sa da ubangiji bayan ya hakuri ya kau da kai ya gani bai gani ba ya ji bai ji ba to ya hada sa da ubangiji ya kara ta shi yasa lokacin da Allah subhanahu wataala ya fara ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ya fara ba shi wahayi ya san ya ba shi aiki mai girman gaske ce yanzu yadda duniyar nan take duhu kirin take cike da saban Allah da kaucewa hanyar Allah da zalunci a ce shi yanzu zai tashi Ya yi kira akan a dawo a shiga haske a dawo a yi watsi da duk abin da ake mara kyau a riƙe mai kyau a yi gaskiya a yi kaza a yi kaza shi kaɗai abu shakka wani aiki ne babba a lokacin a duniya wa zai taimaka masa babu kowa Allah subhanahu ya ce tashi qum fa'anzir tashi kai gargadi saboda yana buƙatar wani abin da zai samu support wanda yake da shi ne zai iya tsayawa da kafafuwansa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar masa da suratul muzammil ya yi muzammil ƙumin laila illa kalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid wa rattil alqur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya a wat'an wa aqwamu qila wani je ya gaya masa cewa tashi yayi ta tsayuwar dare dare min, laila illa qalila ka tsaya kai sallar dare sai dan kadan zaka bari a daren nisfahu ka cinye rabin sa awan qusminhu qalila ko ka dan rage kadan daga rabin aw zid alaihi ko ka kara akan rabin warattil alqur'ana tartila ka tsaya ka karanta qur'ani yadda ya dace inna sanulqi alayka qawlan saqila lalle mu za mu saukon maka da wata magana mai nauyi tace alqur'ani wannan da'awa da ubangiji zai dora masa alhakinta abu ne mai nauyin gaske amma ya sani innan nashi tallai tsayuwar dare a shaddu wat'a ita tafi tsanani game da samar da nutsuwa a zuciyar bawa wa aqwamu mukaila tafi dacewa a zance sauraka ka tsaya cikin dare ka yi kiyamun laili zai taimaka maka to wannan shi ne sinadarin da Allah subhanahu wataala ya fara bawa annabi sallallahu alaihi don dan ya ji karfin isar da wannan sako domin sakon yana da nauyi wannan ba shi kaɗai ba dukkan wani wanda zai tunkari wani abu da yake ganin babba ne gagaribi ne to ya rike wannan sai ya ga canji sai ya ga taimako na ubangiji subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ana yake ga masa fasbir ala ma yaqulun sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha kai tasbihi tare da godiya ubangijinka qabla tulu'i shams gabanin hudowar rana tace sallar asuba qabla ghurubiha da kuma gabanin faduwar rana ita ce sallar la'asar ubangiji ya san wannan shine zai yayi masa damuwarsa shi zai yayi masa bakin cikin da yake gani safa da yamma kullun gani yake ga alkhairi ya zo da shi amma wasu suna kokarin su da sun barar da wani alkhairi kowa ya rasa Allah ce walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tika Allah ce tabbas mun san maganganun da suke gaya maka suna maka kunci a zuciyarka suna takura maka suna damanka Allah ce mun san da wannan amma ga maganin abin da zaka yi ka samu sauki fasabbih bihamdi rabbika kai ta tasbihi tare da goje ubangijinka wa kun minas sajidin zamanto cikin masu sallu masu sujjada sune masu yin sallah haka sallah wani abu ne da yake kara wa mai imani ƙarfin imaninsa ke kara masa karfin alakasa da ubangijinsa a ibn al yana cewa koyaushe ya je sai ya samu ibn taimiyya bayan asuba yana zaune yana ta lazumi yana ta abin bayan an sallah asuba baya barin inda yake sai ya rana ta yi sannan ya sallar ishraq sannan ya tashi shi ne yake tambaye sai yake gaya masa ya ce ai wannan shi ne karin kumullona na yace in ban yi wannan ba to yinin ba abin da zai iya yi wannan da ka gani ina yi shi yake ƙara min kuzari wanda da shi ne nake iya yin komai da kaga duk wani wato kazar-kazar da za ka ganni to wanda shi ne sinadarin kuma ka gwada ka gani da ambatan Allah da tsayawa gaban Allah subhanahu wata'ala wani abu da yake ƙara lafiya ma lafiyar jiki ma yana ƙara maka zai ƙara maka ƙarfi abinda kake ganin ba za ka iya ba sai ka iya shi ka gwada ka gani ah, da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi wajen fassara qabla tulu'i shamsi da cewa ana nufin sallar asuba wa gurubi ghurubiha ana nufin sallar la'asar wannan shine tafsirin qatada ibnu da'amat as-sadusi shine tafsirin ibnu jarir al-tabari shine tafsirin al-wahidi littafin al da al da shine tafsirin ibnu jarir ah, shine tafsirin ibnu taymiya da ibnu kathir da ibnu rajab don haka suka fassara wannan gaba qabla tulu'i shamsi cewa ana nufin sallar asuba wa qabla ghurubiha ana nufin sallar asr ibnu taymiya a cikin jami'ul masail nashi yana cewa wasabbih bihamdi rabbika yake cewa da yawa daga cikin malaman tafsiri sun fassara ta da cewa kai sallah tare da gode ubangijinka da ya ba masa yake cewa ibn jauzi a cikin littafin zadul masir bai ma ambaci wani kauli wajen tafsirin wannan gabar ba sai kawai magana da ya cewa wasabbih bihamdi rabbika ay salli lahu bilhamdi wathana'i wathana'i alayhi magana kawai da ya kawo kenan wato kai sallah ga ubangijinka tare da yi masa godiya da yabansa cike cewa fassara at-tasbihu bis salah tasbih a fassara shi da sallah wani abu ne wanda ya zo a hadisai da yawa ciki akwai hadisin jarir ibn abdullahi al-bajali wanda yana cikin sahihai ne yana cikin ah, sahih bukhari da muslim yake cewa kunna inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idh nazara ila al-qamar laylat al-badr muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana daren 14 wata yana 14 sai kalli wata bayan ya cika da haske sai yake cewa aba innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha la tudammuna fi ru'yati yake cewa lalle za ku ga ubangijinku ranar gobe kiyama kamar da kuke ganin wannan watan ba tare da kuna turere ne a tsakaninku ba ba bukatar wani ce an kare masa yadda kuke ganin watan nan tar to haka ranar gobe kiyama za ku ga ubangijinku fa in istata'tum annabi ce to idan kuna iyawa Allah ta taghlabu ala salatin turo il shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu idan za ku iya kada wani abu ya rinjaye ku ya fi ƙarfinku akan sallah gabanin hudowar rana da kuma sallah gabanin faduwar ta tukuyi haka sun makara'a sai ya karanta a cikin ruwayar muslim ruwayar abu haithama da wasu daga cikin wanda suka rawaito hadisi sun a jarir sai jarir ya karanta wannan aya wa sabbi rabbika qabla tulu'i shamsi aya da take suratul qaf wa sabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub sai karanta wannan wannan aya sun ah, makara'a za ga yawancin ruwayoyi sun zo sun makara'a kamar shi maza Allah ne karanta ayar amma a ah, yadda ibn rajab yake faɗa cewa idraji ne wasu daga cikin masu ruwaya ne suka shigar da wannan amma kira'ar ta shi jarir ibn abdullahi al ce shi ya karanta wannan ayar domin ya fassara wacce magana ta annabi sallallahu alaihi wasallama ce wannan aya tare take tafiya da wannan magana ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce hamdi rabbika tare da godewa tare da godewa da yaban ubangijinka wato tare da ambatansa da gode masa da ya masa da'a da bauta masa babu shakka godiya ga Allah subhanahu wataala da ya masa da'a da yi masa yabo a cikin sallah rukuni ne domin ba sallah ba za ta cika ba sai da fatiha eh, wanda duk zai yi sallah babu fatiha to sallah sa yi ba la salata bi illa bi fatihatil kitab wanda ke babu sallah sai an karanta fatiha sai an karanta ummul ummul kitab a cikin ta to fatiha kuma rabinta rabinta godiya ne yabo ne ga Allah subhanahu wataala da kuma kamba ba shi da fadar girman sa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyak maliki yawmiddin zaka ga waɗannan yabo ne da godiya da kamba ma ubangiji subhanahu wataala gabanin a fara sallah akwai du'a istiftah wanda shi ma yakan kunshi wannan subhanakallahumma wa bihamdika eh wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk akan ba ubangiji tun gabanin a shiga da kuma an shiga sannan a ciki a dago daga ruku'u za a ce za ce rabbana lakal hamd godiya ce da yabo ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin sujjada subhana rabbiyal azim a cikin ruku'u kai subhana rabbiyal azim bihamdihi ko subhana rabbiyal azim cikin haka sujada subhana rabbiyal azim da dukkan tsarkake ubangiji ne da gode masa saboda haka sallah ta kunshi wannan haka in an kira sallah da tasbihi kaga babu mamaki saboda mai saboda ta kunshi tasbihi din ta kunshi gode wa ubangiji subhanahu wataala shi yasa wani wani gurin shekul islam ibn taymiya yake cewa sallah in kira ta tasbihi domin a cikin ta akwai tsayuwa akwai karatun alqur'ani kuma ana kiranta ana kiranta raka'a saboda ta kunshi raka'a ta kunshi sujjada saboda ka wanda yake sallah tsayuwa yake yi yana yaban ubangiji subhanahu wataala a tsayuwarsa da zaman sa yana tasbihi a ruku'u yana tasbihi a sujjada saboda ka sallarsa ta kunshi tasbihi ta kunshi godiya don haka yana tasbihi tare da godiya ubangijinsa don haka salatu tasbihu bihamdillah sallah tasbihi ne tare da godiya ubangiji subhanahu wataala ubangiji ya ambaci waɗannan salloli guda biyu da farko qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha akwai hadisi a cikin sunan abi dawud da mu'jam tabarani da al-kabir da sharh mushkil al-athar na tahawi da sahih ibn hibban da musnad al-hakim da sunan al-kubra na bayhaqi da wasu littafai da yawa hadisin abdullahi ibn fadala wanda yaji daga babansa babansa yake cewa allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ya sanar da ni ya karantar da ni cikin abin da ya karantar da ni ya ce wa hafiz ala salawatul khams ka kiyaye salloli biyar kala sai shi abin nan sai shi fadala yake cewa sai na ce inna hadhihi sa'atun inna hadhihi sa'atun li fiha ashghal famurni bi amrin jami in ana fa'altuhu ajza anni ya rasulullahi waɗannan lokuta ne da ina da ayyuka da yawa masu nauyi masu yawa a kaina a gaya mun wani abin da in yayi dai zai wadatar da ni wato waɗannan lokuta sun ciki sun wato ayyukan sun cika min lokaci na a gaya min abin da zan yi ya wadatar da ni sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce hafiz ala al-asrai ka kiyaye salloli al-asr biyu sai ce wa ma kanat lughatana wanda ai ba harshen mu bane mu san eh, asrai mai ake nufi da asrai ba annabi eh, yake cewa mal asran annabi sai ce salatun qabla tulu'i shamsi wa salatun qabla ghurubiha sallar da take gabanin hudowar rana da kuma sallar da take gabanin faduwarta kaga ita ce al'asran sallar azhar sallar abin nan sallar asuba da sallar la'asar wannan shine ake kira at-taghlib wato an rinjayar da sunan ɗaya akan ɗaya sallar la'asar sunanta sai rinjaye akan sallar asuba sai ake ce al'asran al'asran kamar yadda ake cewa al'abawani ana nufin al'abu wal ummu amma sai sunan al'abu din sai rinjaye ko ce al'umarani ana nufin umar abubakar da umar sun ce al'umarani da kuwa ce al'amarani ana nufin rana da wata to wani shi ne al-taglib to shi ne annabi sallar sai amfani da shi ya ce al'asirani ana nufin sallar asuba da kuma sallar la'asar wani hadisi zahirinsa yana ɗan iskali domin kamar yana nuna cewa idan mutum ba shi da lokacin yin salloli biyar kawai ya yi waɗannan biyu isa haka zahir hadisi yake nuna to kuma wani abu ne da ya ci karo da dukkan wani abu da aka sani daruriyatid din cewa waɗannan salloli biyar babu maganar a ce a rage maka su in za ka yi su ka yi su in ba ka yi su ba na bin ka bashi wanda ya ce ya rasu ni zan musulunta amma salloli biyu zan iya yi annabi ce shigo shigo musuluncin ba za mu ki karɓar ka ba a matsayin musulmi dan ka faɗi wannan amma shigo in kai kalmar shahada je ka je sallolin biyu ne amma za ka ɗanɗana ka ji daɗinsu ka ji zaƙinsu kai da kanka za ka ce an kira sallah za mu je mai sallah sau haka mutum ya zo ce zai musulunta amma ya kawo wani sharaɗi ba da ya sharaɗin da ya shi ruguza la'ilaha illallah ɗin ba ne gaba ɗaya to sai a karɓa ce shi zai musulunta amma fa ba zai haƙuri da shan giya ba to kaka ce gaskiya mu musulunci za ka yi ka yi in ba za ka yi ba ka kama mu guri ka za a samu zamun kai ce kaga mu fa musulunci nan za ka yi ba fa damuwa muka yi ba sai ka karu muna da yawa dama saboda ka zo ka yi in ba za ka yi ba kama gaban ka a'a giya ce ba ka yi sha ba to zo dai ka yi musulunci je ka ci gaba da shan giya ka shi da kansa musuluncin zai gyara shi shi annabi yake sabai suna mamaki annabi ce za su yi sallolin ku su za su to da wani hadisi a malamai sun yi fassara su kamar albai haƙi a cikin sunan kubra da ya kawo shi yake cewa watakila abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi farko cewa ka kiyaye sallolin nan biyar a farkon lokutan su da zarar lokacin su yayi ka tashi kai to sai yake nuna cewa yana da ayyukan da watakila ba zai iya kula da farkon lokacin ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce to duk yadda za a yi waɗannan biyun kakka bari farkon lokacin su ya wuce kamar yana nuna masa muhafaza ne ala awaili awqatihinna ba wai yana nufin muhafaza akan yayi ko ya bari ba to wannan shine abinda ah, albayhaqi yayi fassarar hadisin ibn hibban shi ma ya masa fassara wata mai kama da irin wannan haka nan imam muslim ya fitar da hadisi daga umara ibn ruwaiba yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lan yalijan nara ahadun salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha ba wani wanda zai rika sallar gabanin fuduwar rana da gabanin faduwar ta kuma ya shiga wuta wato ba wanda zai tsare waɗannan salloli yana yin su yadda ya kamata yana muhafazar yin su kuma ya kasance ya shiga cin abubuwan da zai kai shuta wato kamar ubangiji subhanahu wataala zai taimaka masa duk wanda zaka ga yana tsare waɗannan salloli salatul salatul fajr da salatul asr salatul fajr ci sallar da yawanci mutane suna bacci ake tashin su a ce su yi ta to galibi mutum da ya kwanta in ba wanda yake da imani ba musamman ma an je an gaji an wahala a zo a ce kuma an tashe ka ka masallaci kai sallah da imani zai yi wannan haka in har kana wannan to alama ce cewa eh lalle da gaske ne imaninka sannan sallar la'asar sallah ce lokacin da take shiga lokacin an zo karshen cin kasuwa hada-hada ta fi yawa a lokacin yan kasuwa a lokacin ake ta lissafe-lissafe ma'aikata a lokacin ake ta shirye-shiryen barin ofis waye-waye to sai ga wani lokaci an shagala wani sai ga sai lokacin yayi nisa bai an kara cewa lokaci yayi ba to sai aka ce wanda zai kula da waɗannan lokutan to babu shakka zai kula da sauran lokutan sallarsa to kuma wanda duk zai kula da sallolinsa to inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar zai samu kariya daga shedan wanda kuma wannan zai zama dalilin samun wato shigarsa aljanna haka wannan ayoyi suna ishara ne zuwa ga salloli guda biyar a gaba Allah min ana illaili wa min ana illaili a cikin wasu lokuta kuma na dare wasu sa'o'i na dare fasabbih na ma kai tasbihi tare da godewa ubangijinka anan malamin suka ce ana ullail anan ana nufin sallar maghrib da sallar isha'i sallar maghrib da sallar isha'i sai wa atrafan nahar da gefan rana ta kuma ci sallar azhar saboda kaga salloli biyar duk umarni da suya sun shigo nan gaba daya Allah subhanahu wataala ya umarni da su anan a wani guri ubangiji subhanahu wataala ya ce min al-layli fasabbih cewa adbara sujud wa sujud da bayan sujjada wasu daga cikin magabata kamar Umar Umar Umar Umar ibn al-Khattab kamar Ali ibn Abi Talib da Abu Huraira da Al-Hasan da Sha'bi da Ibrahim an-Nakhai da wasu daga cikin magabata sun fassara adbar sujud da cewa ana nufin raka'o'i bi bayan sallar magriba sautari ubangiji subhanahu wataala yakan hada tasbihi tare da tahmidi a guri guda tasbihi na ubangiji tare da tahmidinsa kamar anan ubangiji subhanahu wataala ya ya ya hada su sabbi bihamdi rabbika a cikin suratul baqara wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim sabbi bihamdi rabbika hina taqum wa sabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu a sunan da yawa cikin alkur'ani ubangiji yana hada tasbihi tare da godiya tasbihi da tahmidi wato nafiyu ne da isbat korewa Allah subhanahu wataala dukkan wani nakasa dukkan wani aibi dukkan wata tawaya ta tana karkashin kalmar tasbihi abinda kalmar tasbihi take nuna kenan ka korewa Allah dukkan wata nakasa tahmidi kuma isbat ne kana tabbatarwa da Allah dukkan wani abu na yabo dukkan wata sifa ta kamala isbatul mahamidi lillahi azza wajal duk wani abin da yake yabo ne to Allah ya fi cancanta da shi saboda haka yayin da mutum ya ce subhanallahi wa bihamdihi to ya kore wa Allah dukkan wata tawaya ya kuma tabbatarwa da Allah dukkan wata kamala saboda haka suna kunshe ne da al-isbatu da annafi wal isbat ubangiji ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama da yin wannan wa atrafan nahar gafar rana atrafan nahar anan ana nufin sallar azhar a gurin yadda wasu malamai suka fassara kamar alwahidi albagawi as-sam'ani sun fassara atrafan nahar cewa ana nufin ana nufin gefar rana wasu abin da sallar azhar wasu kuma suka ce sallar azhar da magariba ake nufi ibn jarir at-tabari shi yana cewa sallar azhar ake nufi da sallar magariba hakanan al-qurtubi shi ma tafsirin sa ya fassara atrafan nahar da cewa sallar azhar azhar taraf ne wato yini na farko yana fara daga daga yana fara ne daga hudowar rana to sai tike da sallar azhar sannan wannan kuma in ya fara daga sallar azhar sai ya tike a magriba sauraka sai suka ce a tarafan nahar da ake nufi anan sallar magriba a sallar azhar afwan eh sallar azhar da kuma sallar magriba wannan a ƙarshen wato gefen rana na farko wannan kuma a ƙarshen gefen ta na biyu so su ne ake nufi idan ibnu jarir yana cewa su ake nufi da wannan da wannan da wannan aya yake cewa li anna salata adh-dhuhri fi akhir taraf an-nahar al-awwal sallah azhar tana karshen gefen yini na farko wa fi awwal taraf an-nahar al-akhir kuma tana farkon gefen yini na farko gefen yini na farko yana fara daga daga azhar fa hiya fi tarafaini tana tsakiya kenan ga tsaraf na ƙarshe shine magrib ga tsaraf na farko shine asuba ita kuma tana tsakiya sallah azhar kenan wa tsarafu thalith tsaraf na ƙarshe na uku shine kuma ghurubu shams lokacin da rana ta ta to shi yasa aka ce atraf shi yasa aka zo wa atrafan nahari aka kira abin atraf da sigar jam'i zama ba gefe ɗaya ba gefa gefen farko sallar farkon yini farkon rana sannan gefe na biyu azhar gefe na na uku shine lokacin faduwar rana to haka haka suka fassara suka fassara abin zamu ga a cikin a cikin suratu hud ubangiji subhanahu wataala tarafayn nahari yace aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layl ba a ce atraf ba sai aka ce tarafayn a nan kuma sai aka ce atrafan hari to sai suka ce munasaba anan a cikin suratu hud an ce tarafayin nahari geffa guda biyu nan kuma an faɗi geffa da yawa suka ce a can a tasniya a ta'ala al'asul al'asul shi ne a ce farko da ƙarshe wani farkon yini can ƙarshen yini asuba sallar asuba daga nan farkon yini yake fara sannan kuma ƙarshen yini yana fara da sallar magariba ne saboda ayat ta zo bisa asalin yadda abin yake nan kuma da aka yi jam'i an yi jam'in ne li'amlin labs domin an san cewa ɗaraf guda biyu kawai ake da su da haka ko da an yi jam'in ma ba za ka samu wani rikicewa ba ka san biyu ake nufi tunda a wasu suna cewa lugal arabiya akan fara jam'i tun daga biyu ma tun daga biyu akan fara akan fara yin jam'i wa qad sagat kulubu kuma kulub jam'i ne amma da aka ce kuma a mutum biyu kuma ba su ce jam'i yana iya farawa tun daga mutum guda biyu ne to wasu suka faɗa ka wasu kuma suka faɗa abinda muka faɗa a baya cewa alfijir taraf ne azhar da la'asar taraf ne na biyu sannan kuma taraf na uku magariba da isha'i saboda aka haɗa ya zama a zama wasu kuma suka ce a'a saboda ana nufin kwanaki ne daban-daban ai ba kwana ɗaya ake nufi ba kowace rana akwai tsaraf ɗinta kowace rana akwai tsaraf ɗinta saboda aka haɗa zai zama atraf cewa atrafan nahari da kuma wato gefen yini Allah ce la'allaka tarda domin ka samu wato domin ka yarda da irin sakamakon da za a baka wato ubangiji subhanahu wataala ya umarce ka da kai hakuri ka bi abin a hasannu ka kuma lizimci ibada ta hanyar bautar Allah subhanahu wataala da salloli a lokutan su da tasbihi da tsarkake ubangijin ka akan abin da duk suke gaya maka dinnan shi kuma ubangiji subhanahu wataala zai maka sakayya zai maka sakayya a nan duniya zaka ga abin da zai faranta maka rai abin da zai sa zuciyarka ta nutsu ka huta sannan kuma a ranar gobe kiyama zaka ga irin ta goma shi da ubangiji zai maka har sai ka ji ka gamsu Allah na ce la sawfa yu'tika rabbuka fatarda sannan ubangijinka zai yi ta baka har sai ka ci ka gamsu ka gamsu hadisi ya tabbata cikin sahihaini daga Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah tabaaraka wa ta'ala yaqulu li ahli al-janna ya ahli al-janna Allah subhanahu wa ta'ala zai ce wa ƴan aljanna ya ku ƴan aljanna fa yaquluna labbaika wa labbaika wa sa'adaik ce ya ubangiji an sawarka biyayya gare ka fa yaqulu har raditum ce kun yarda wato abinda kuka ba ku kun yarda yanzu kun gamsu fi qulu wa malana la narda wa qad ataitana me zai hana ba za mu gamsu mu yarda alhalin ka ba mu ka ba mu ataitana ma lam yu'ta ahadun min khalqi ka ba mu abinda ba a ba mu wanda daga cikin halittarka ba fa yaqulu ana utikum afdala min dhalik Allah ce zan ba ku abinda yafi wannan zan ba ku abinda yafi wanda na ba ku ya rabb wa ayyu min dhalik to wani abu kuma zaka ba mu fiye da wannan da aljanna da ka da ni'imomin da muke ciki akwai wani abu da yafi wannan Allah ce da su uhillu alaikum ridwani fala asqatu alaikum ba'dahu abadan zan saukar muku da yarda ta ba zan sake fushi da ku ba har abada cewa ridwanu min Allah akbar aka yarda Allah ta game da komai ita ce karshen abin da dan adam yake bukata ya samu ubangiji subhanahu wataala ya ce ya yarda da shi sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu wannan albishir tun anan radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su sun yarda da shi shi ma ya yarda da su sawa ka su yardaddun Allah ne Allah ka samu cikinsu wanda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada da kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh